Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a fadin duniya tare da kwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. akan tashar tauraron dan adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da karfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. kallon ma daidai lokaci assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sai kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na siyasar mu a yau wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja shirin siyasar mu a yau shirin da ke bawa 'yan siyasa dama su zo su sayi fili su bayyana ra'ayoyinsu ko kuma talata hajojinsu ko kuma talata 'yan takararsu hakanan kuma shirin idan ya samu dama yakan duba abubuwan da suke wakana a najeriya waɗanda suka ja hankalin 'yan ƙasa domin tattaunawa inda muka gayyato muku masana daban-daban domin yi mana sharhi ko kuma ƙarin haske ko kuma fashin baki a kan wannan lamari yau ma kamar kullum kamar da kuka sani sunana abdul fatah hassan da zaba jagorantar shirin inda a yau a muke tare da babban bako wanda yake matashin ɗan siyasa ne kuma mamba ne a kwamitin yakin neman zaben wato a jam'iyyar ta apc wata dan takaranta Asuwaju Bola Ahmed Tinubu sannan kuma mamba ne a kwamiti na musamman kwamiti mai zaman kansa wanda shi dan takarar da kansa suwa Bola Ahmed Tinubu ya kafa kuma sannan shine coordinator na arewa maso gabas amma kafin gabatar muku da shi kun sani sai mun je hutun rabin lokaci kafin zuwa hutun rabin lokacin a yau za mu yi dubi ne dangane da hasashen masana dangane da siyasar 2023 inda za mu iya duba mu gani cewar me yake wakana me yake kuma tafiya a harkokin siyasa shekara ta 2023 ina jam'iyyu suka sa gaba ina 'yan siyasa ɗin karan kansu suka sa gaba me yake jawo ake samun tashe-tashen hankula da bangar siyasa a sauran wasu sassan jihohi shin aka za a ci gaba da tafiya akan haka a cikin bangar siyasa duk waɗannan ababe za mu tattauna da su tare da shi matashin ɗan siyasa ɗin honorable abdulhamid ankerko da haka za mu je hutu rabin lokaci alabashi da muka dawo shirin sai da muka sai mu ce a dakace mu madalla masu kallon mu barkanmu da dawowa ta cikin shirin siyasar mu a yau wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja kafin mu tafi wata rabin lokaci na bayyana muku cewa muna tare da honorable abdulhamid dankerko wanda yake coordinator na jam'iyyar apc na arewa maso gabas kuma mamba a kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar apc na dan takaranta wato Asuwa bola ahmed tinubu kuma mamba ne a kwamiti mai zaman kansa wanda shi dan a asuwaji bola mai tinubu ya kafa da hannunsa wanda duka dai a cikin shirin kuma mamba ne a cikin wannan shi kwamiti din honorable barka da shigowa barkan da sake saduwa to alhamdulillahi amma iya cewa ka kwana biyu ma ba ga fuskar ka ba a wannan gida tare da fatan dai ana na ana cewa da harkoki ne kawai suka boye ka to alhamdulillahi rayuwa ana nan ana nan ana nan ana nan kamar yadda kake ka gayyace ni ta hakan nan kafafen yada labarai da sauransu suna gayyata mu a koyaushe kuma na murnan saduwa da ku a wannan lokaci. To masha Allah alhamdulillah honorable Mudubi wato a siyasar shekara ta 2023 da irin kuma kalubalen da yake tattarowa da kuma irin yadda idan ka kalli al'amura suke kara wato ɗaukan hankalin wato al'umma da kuma yadda salon siyasa din yake ƙara canzawa hmm. amma zuwa yanzu bari mu fara tambayan ka ya ake ciki dangane da wato shirye shiryen ku na wato ci gaba da yakin neman zaben ku alhamdulillah kamar yadda masu mu suka gani mun kaddamar da fara neman kamfen da ake kira neman zaɓe daga a jihar plateau mun je jihar plateau mun je jihar imo mun je jihar kwara mun je wasu jihohi na neman zaɓe kuma a yanzu hakan nan jam'iyyar apc ta yi iya abin da za ta yi saboda gwamnati da ta gabata ko kuma jam'iyyar pdp da ta yi mulki na shekara goma sha shida a gurinmu da ta yi tattaki akan talakawa ko kuma akan dukiyoyin talakawa ko kuma akan rayuwar talakawa yanzu allah ya kwato ni da ni da kai da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu ba da apc ta kwato mu a hannun wannan jam'iyya da ta yi tattaki akan dukiyoyi da kuma rayuwar talakawa na farko na biyu yanzu muna nan muna ta neman zaɓe ba don kuma saboda muna ganin cewa shugaba wanda ya jajirce ya yi aka gani kuma ya gwada kuma aka ga kamun ludayinsa kuma mm. yana daga cikin wanda ya jagoranci jama'a daban-daban daban-daban wa'anda yau ya kafa a cikin magoya bayansa a cikin yaransa a cikin masoyansa wanda yau yana da gwamnoni sun kai kamar guda goma da sanadiyansa Allah ya ba su dama suka zama gwamna sanadiyan sa aka samu su fashola aka samu su fola aka samu su eh, aregbe shola aka sami gasu nan daban-daban ba ma sai an kira maka ba shi femik ba jabiya mila kai hatta dan eh, shugaban majalisar dattawa da kake ahmed lawal dan albarkacin ahmed eh, bola tinubu ya samu nasarar zama shugaban kakakin majalisar tarayya banda ma haka gayyen shugaban kasa muhammadu buhari da kake gani albarkacin bola ahmed tinubu da ya ake kira maja da aka zo aka yi maja na da acn aka zo aka kafa ta ta zo ta canza zani ta dawo apc shigowansa allah ya ba da nasara shugaban kasa muhammadu buhari ya zo ya samu nasara da alfarma irin ta jagaban aka samu wannan dama kuma mu abinda muke nema shine mu tsaftataccen siyasa muke so a yi a najeriya ba don kawo saboda mun ga tashin hankali daban-daban kuma muna ganin mutum ne wanda yake masani ne na tattalin arziki masani ne na tsaro mutum ne wanda ya yi an gani kuma mutum ne wanda ya daura an gani mun kan masa ba daidai ba sai cire ka ba don ba saboda ya nada wanda yake ganin za su yi wa talakawansu aiki na farko lokacin da ke gwamnan jihar lagos akwai ya mutane ko kuma 'yan daba da ake kiransu 'yan daban siyasa ko kuma 'yan daba na cikin gari ko kuma marasa abin abin yi wanda za su tare ka su soka ma ko kuma su kwace ma abu ko su yi a hakan nan ya abin da ya sanitize ma'ana ya tsaftace jihar lokacin nan aka samu sauki aka samu tsafta aka samu abin nan yanzu zaka je ka bahaushe bayarbe ishakiri kowane yare suna nan jihar lagos jihar lagos din nan tafi wasu kasashe a nan afirka karfin tattalin arziki ba don mm, kowa saboda jihar Lagos kawai jihar Lagos kawai tafi eh, tattalin arzikin ta yafi na na Kamaru mm. yafi na Chadi yafi na Ghana jihar Lagos kawai to mm. saboda jajircewansa da kuma salo na siyasa da kuma sanin siyasan da kuma kishin ƙasa yasa nake ganin cewa lokaci yayi wanda za a samu tsaro a ƙasa mun zo wannan gwamnatin eh, jam'iyyar apc ta zo karkashin jagorancin shugaban kasa muhammadu buhari an zo aka samu kasa babu eh, tsafta na me na tsaro ba tsaro ba abinci ga almundahana ga tattaki akan dukiyar talakawa da aka yi ta yi wanda zaka ga wai mace ma ta fi gwamnoni da yawa kuɗi amma karkashin jagorancin ah, shugaban kasa muhammadu buhari duk da kuɗin shigowan ya yi ƙasa ga boko haram ga kashe-kashe kasuwa bam ya zama to kamar abin da ake kira knockout hmm. kawai sai dai ka dinga ji in ma ya tashi ma sai dai kawai yara sai dai su ci gaba da kasuwanci amma yanzu ko karan bindiga ba in ka ji sai ka tsorata saboda me saboda an samu sauki an samu daidaituwan al'amura kuma muna ganin cewa lokacin da kafin ya zo dinnan jihar Borno Boko Haram sun kwaci local gamman guda nawa amma a yau ɗannan boko haram ɗannan buya suke baka ganin su sai dai jin labarin su muke to sai dai mu ce alhamdulillah amma ka san mutane da makiya da sauransu ba su ganin alheri <laughs> ba su ganin alheri abinda su suke dubawa shine a'a suna son mutumin nan yayi wani majigi ko kuma yayi wani abu daban wanda za su ga kawai a'a yau an cire musu an sauya musu gobe a'a ba masanin gobe sai Allah ta honorable ba na katse ka ba bari in koma farkon jawabin ka da kai fara maganan cewar jam'iyyar pdp ta yi diramikiya akan al'umma ta yi rubdugu akan kudaden mutane ta yi wadaka ta yi komai da kuma jawabin ka na ƙarshen da ake cewa a lokacin pdp an samu matsalar tsaro ga boko haram ga tashe-tashen bumabumai ga abubuwa wacce mata ma a lokacin tafi wasu gwamnoni kuɗi mm. idan muka koma duk waɗannan matsaloli da kake irgowa harkar da kai maganar rashin abinci wanda kuma ita jam'iyyar pdp kullum tana maganar cewar kuna magana cewar wannan a ababe din kun samu ne amma suna magana cewar a lokacin su ai matsalar boko haram ne kuma ta ci karfin boko haram kuka zo kuka karba sannan kuka karisa bagance matsalan wanda kuma a lokacin su sun ce ba a garkuwa da mutane mm. ba a satan shanaye mm. ba a yi menene ba yanzu mutane suna jin tsoron bin Kaduna Abuja mm. sannan kuma ga mutane barayin e, daji sun ba karban kuɗin fasara da ya makamanta su ba ganin honorable wannan babban kalubale ne a gare ku to alhamdulillah ka ka sosa yan inda ke min kaikayi a lokacinsu. Mm. akwai inda wayanda ake kira Niger Delta Avengers a lokacinsu aka samu wayanda suke kira Biafra wanda suke neman tsinkewa ma a kasan a lokacinsu da ake wannan bayani kudin shigo wannan gangan mai nawa ake saidawa ba mu da kudi muka rika nemowa a yanzu hanyar nan shekara nawa aka yi sun fi an fi shekara arba'in babu second niger bridge kullum fada suke yi kuma karkashin jagorancin mulkin su amma karkashin jagorancin shugaban kasa muhammadu buhari yau an riga an karasa karkashin hmm. jagorancin eh, shugaban kasa muhammadu buhari an yi lagos ibadan expressway a karkashin jagorancin shugaban kasa muhammadu buhari aka yi train station din nan da muke kiran shi ma kamar ma metro karkashin jagorancin shugaban kasa muhammadu buhari nan aka tabbatar da cewa an yi train din nan zuwa kaduna su suka ce sun fara ai ai kuka karisa to ai baka sani ba hmm. a samu daman wanda zai zo ma ya gama su amma kun yadda su suka fara a to ai gwamnati idan a ba ci gaba kenan mu ai mu damu mu mm. abinda ake kiran jami'ar APC ci gaba ne muke nema ba eh. a'a kuna neman irin ayyukan da suka fara suka gagara in sun yi alheri sai mu gyara in suka yi sharri sai mu gyara sharrin da alheri ya dawo alheri eh yanda ake da suke maganan Boko Haram da ake maganan koko yanzu ana garkuwa da mutane yan Boko Haram din da muka sa musu wuta eh. rike jihohi fa suka yi jazz sun shiga jihar bauchi sun shiga jihar gombe sun shiga jihar taraba sun wani guri ma wani sassa ma adamawa kawai arewa maso gabashin najeriya bauchi ne kawai ba to yanzu ka gaya min mm. sun taba shiga bauchin ma na'am to a nan ma ta faro to abin da nake son ka gane ka gaya min mm. yanzu wani local government ko wani karamar hukuma da yanzu boko haram take iya yin wani abu sai dai a ce sun shiga sun fita honorable babu amma kuma ga sace-sacen mutane da ake garkuwa da su sace-sacen da ake yi ai ba a iya sace-sace sai da da dan gida aka da dan gari aka ci gari da dan ci na a yanzu da nake maka bayani a yanzu ka gaya min yaushe ne ka ji a hanyar Kaduna an ce maka an dauke mutum a kwanan nan daga sati ɗaya sati biyu sati uku ko wata kwanan ko eh mun yadda a kwanan nan an samu an samu raguwar kai hare hare to alhamdulillah abinda nake son ka gane shine mm. ba a samun sauyin yanzu ka mutum ya ji ciwo yau ka ce wai ya warke a yau ba zai yiwu ba a hankali ake samu kana shan magani kana shafa masa magani kana abin nan na mm. farko kenan na biyu a sace-sacen da ake yi da nake son ka gane lo lokacin sannan da kake gani shugaban kasa Muhammadu Buhari me ya ce dole mu ciyar da kanmu aka ce bai bai shi ba mai kishin kasa bane ba mai kaza kaza ba abinci zai tsada eh abinci zai tsada amma aka ce jiki magayi a yanzu da ake magana noman mu shinkafan mu da mai kuɗi sai dai ya ci foreign rice Thailand kamfanoninsu gaba ɗaya an ce sun rufe kamfani ya kai guda dubu da wani abu kamfanin shinkafa kawai saboda mai hmm. Najeriya ta ake ci mun kassara su a yanzu hakan nan sai dai su nemi abin yi amma a yanzu shinkafa ko mai mai tsakuwa ne ci muke yi mu muke abun mu har mun gane ma har mun zo mun nemi eh, injinan da yake cire tsakuwan nan ya gyara mana yanzu abincin mu muke ci daidai gwargwado ba mu kai ga gacin cewa gaba ɗaya ana ciyar da kasan ba to amma ina son ka gane akan cewa kashi saba'in da bakwai da ɗigo hudu hmm. yanzu in dai na abinci ne muna iya ƙoƙari abin da ya sa abincin zai tsada shine noman mun bai kai ga ciyar da kasan gaba daya ba to dole ne in ka biya in ka ji zafi in ka sha in ka ji daɗi ta nan dole ka biya ta nan in ka sha wahala ta nan dole ka nemi sauyi ta nan mm. to saboda haka daɗi ba zai zo a rana ɗaya ba ba za a ga alfarman wannan gwamnati ba sai gwamnatin ba ta nan a yanzu mu abin da muke nema shine muna neman a ya zo saboda me saboda sa na sanin tattalin arziki sai muka ɗauko kashim shatima mm. a shuwaju an kashim shatima kashim shatima iliminsa na fada da 'yan boko haram muka gano akan cewa saboda shi ba soja bane amma ya samu dabarbarin iya yaƙi ya yi wani abin da ake kira vigilante vigilante din nan mutane ne yan banga ne aka zo eh, yan sa kai aka ɗauko su suka zama yan bangan da suke kare kansu da kansu mm. da fa sai ka ga ɗa kowane gida a borno yana wahala ka gaba dan boko haram amma a yanzu duk da hakan nan sun gano ne ba ma san ko su waye bane suke wannan abu saboda tattalin arzikin arewa maso gabas gaba ɗaya a borno yake a honorable kafin mu zo ga batun shi a wato bangaren abin da shafi in kashin shatima da kuma matsaya a kan shi bola ahmed tinubu eh. wato muzulmuzulin ticket eh. mu ƙara koma bangaren shi ita wannan gwamnati da kake yabonta wanda take eh, jam'iyyar ku ce take mulki kuma kuke fatan ta ci gaba da mulki a shekarar 2023 mm. idan ka duba akwai ababe fa da aka samu idan kai maganar cewa an samu barayi a gwamnatin da ta gabata ana ganin cewa ba a taba wata gwamnati da aka kwashi kuɗi aka kwashi kuɗi a irin wannan a irin wannan gwamnatin ba saboda mutum ɗaya kawai hmm. an same shi da biliyan tamanin ko kuma biliyan ɗari da wani abu waye shi gashi nan tsoho akan ta janar mun gani ana ta ana ta faman zariya ina yake yanzu ina yake eh, baya kan mukami sa ana kan zariya zuwa kotu alhamdulillah hmm. ai ka san gwamnati mai adalci kenan gwamnati shi wannan nashi ne bayyana shine nake ga maka a a ba nashi bane tsohon shugaban majalisar mai sunan shi Babacir David Lawal eh. ai yana aiki tare da shugaban kasa sakataren gwamnatin najeriya da mm. aka ce ana bincikensa akan almandahana da rashin gaskiya da cin amana me aka yi shugaban kasa tsige shi ya ce aje a bincike shi na'am a kansa shugaban kasa muhammadu buhari a gwamnatinsa aka fara kama gwamnoni mm. kayi gwamna kai ka eh, gidan To amma kuma ba an sallame wasu ba wanne aka sallama an sallama an sallami na taraba an sallami joshua dare da wannan ka tambaya ka ji dukiyoyinsa da aka karɓo da suka yi hana kuma nawa suka biya kuma sun je su gidan farsana su wa'ancan fa mm. ba ka gaya mun wanda aka ma ita wacce ma wacce tafi Joshua Dariyan sata mm. tafi Joli Iyamin sata tafi waye sata ta me ita kadai ma dukiyoyinta da aka samu karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari an kwato an kassara duk abin da ta mallaka wanda aka ya bayyana kenan ba mu san abubuwan da take da shi ba a yanzu da kake magana eh, eh, mai sunan shi account janar Account janar mm. ana samun shi da wannan kuɗi menene ka ji an yi tsige shi aka yi aka kama shi aka mutsike shi aka je aka rufe shi da kyar da makyarkyata aka ba da daman a bashi abin da ake kira motion bell motion bell din nan fa ba an sake shi bane a yanzu hakan nan an kwace wannan kuɗi an rufe dukiyoyinsa bai isa ya tafi ko kwatano bai isa ya je ba yanzu kana nufin cewa wannan kuɗaɗe da aka yi zargin su da su an dawo da su a cikin gwamnati to ina kuɗaɗen da kuke ake ta kwacewa ina me ita gwamnati take yi da su shine nake gaya maka kuɗin da ke shigo mana hmm. ba kuɗi ne na gari ba na wani abun a zo abun a zo a gani to kuɗaɗen nan da ake samowa da abacha loot da kake ji eh. yau da shi ake yin hanyoyi yau in ka tashi daga Kaduna mm. daga Abuja zuwa Kaduna ana aiki da Kaduna zuwa Kano ana aiki Kama aiki yana yana tafiyar hawaii eh, saboda saboda saboda yan uwan MPDP suna nan suna hanawa yan uwan su waye yan uwan MPDP bayan kuma a lokacin ku ne a'a ai a lokacin mu ne ba mu isa mu kawo tsaro a rana ɗaya ba tsaro lalacewa tsaro ya an yi shekaru nawa PDP take nan tun zamanin Obasanjo shekara goma sha shida suka kuma kuma kuna ɗaya daga cikin abin da ita jam'iyyar APC ta yi yakin neman zaben ta a shekara ta 2014 da biyar. Mm. tana magana cewa za ta magance matsalar tsaro za ta magance matsalar tsakaninka da Allah yanzu idan eh. za ka je Kaduna ko mutanen ku wanda za su je Kaduna ko mutanen ka za su je jihar Plateau ko za su je jihar Borno mm. ka gaya mu wanda ka ji an ce masa yau ya shiga Borno eh, eh, motan borno ko motan kano ko wani abu wanda a yanzu hakan nan yake jin tsoron wai kar ai kar boko haram ta kama shi da fa in zaka je borno sai kai kwana uku ba a ma bi ta hanyar plateau ko kuma ta hanyar gombe sai an je an zaga an bi su da eh, in zan je jos ni ko in zan mm. je gombe ko bauchi daga safe har sai na kai karfe bakwai ko takwas na dare duk inda ka je sai matakan tsaro sun saka ka buɗe kayan ka an wulakanta ka an ci ma mutunci amma a yanzu amma a yanzu ka gaya min ran da zaka yi tafiya sai da NDLEA da take gani kuma wannan karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari ko kwaya da ake sha eh, gwamnatin da ta gabata ai ba daidai bane da wannan gwamnati ai in ba mu gode hmm. shugaban kasa Muhammadu Buhari ba a iya sa da kuma sace-sacen da aka yi kudin da muke da shi ma baya to me kake ganin ita gwamnati ta yi a bangaren jihohin Zamfara Katsina da kuma a su Sokoto inda waɗannan 'yan bindiga suka yi kyamare da jihar Neja da wani yanki na jihar Kaduna to alhamdulillah ina jin daɗin wannan muhawara da muke yi ba don kuma saboda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ƙoƙari tukanoni na jiragen yaƙi ne na musamman wanda yi ƙera mana aka yi. karkashin mm. jagorancin musamman aka musamman aka kera mana su muna da su yau a Najeriya a mm. duniya ma gaba daya kasashe ba su wuce biyu bane suke da shi duniya gaba daya ba su wuce kasashe biyu bane da shi na biyu na uku karkashin jagorancin eh, eh, Air Force na Najeriya mm. muna iya kera bindigoginmu mu a nan jihar kaduna muna gyara motocinmu a nan jihar kaduna a yanzu haka nan najeriya muna da motocin yaƙi da mm. najeriya ke yi amma ga babu wanda yake faɗa a nan najeriya ana yi kuma duk lokacin ku ne kuka samar da wannan cigaba ƙarƙashin jagorancin wannan mulki muka samu aka yi banci a'a ina ganin tun daga can suke son su yi aka kaddamar a wannan mulkin na'am dan mu suka dauko dan mu adalai ne dan mu dan mu adalai ne eh. mu ci gaba muke bukata dan muka ga an dauko abin kirki da muka ga suna kawo abubuwan boko haram suna ta kasuwanci tare da mu suna abin nan sai muka ce a ba zai yi ba gaban eh. an suka ga kawo suka kawo kasuwanci na gari mm. sai muka ce a to bari mu gyara a inda aka bata sai mu gyara saboda in ka zo mutum baka wanka ko baka abin nan sai mu ce ka je ka yi wanka hmm. mu sai mu fesa ma turare to mu fesa turare muke akan al'amuran da yake faruwa na gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma gwamnati mai zuwa na bola ahmed tinubu da kuma kashim shatima to baya ga bangaren tsaro mu kuma bangaren wato bangaren ilimi inda ita kungiyar malaman jami'o'i suka share kusan wata takwas suna eh. yajin aiki ɗalibai suna gida mm. ba ganin cewar wannan kasawa ne wanda kuma bayan sun dawo ma har zuwa yanzu ake tattarka tarka gwamnati ce ita ba ta biya su ma mutakar ba su yi ba su yi wannan aikin ba wanda har yanzu ba a samu daidaito ba ɗalibai dai suna cikin shakku suna cikin halin ko in kula wanda a yanzu haka ba su san matsayin da suke ciki ba to alhamdulillah wannan abu ne da bai mun daɗi ba da ya shafe ni ya shafe ka ya shafe yan uwa ya shafe kanne ya shafi iyaye ya shafe kowa da kowa wannan abu ne da ba daɗi wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya Allah wadai da shi kuma ya da ya ji wannan abu ya kira ya ce maza maza maza maza saboda dama an ba da dama ne domin a samu muhawara na gari wanda zai kawo daidaito al'amura na dindindin to ba zai yiwu a ce su ce ga biliyoyin kuɗin da suke so a lokaci ɗaya alhalin gwamnatin najeriya babu kuɗin wa ake gangan mai nawa ake sayarwa a lokacin pdp gangan mai nawa ake sayarwa a wannan lokacin muna da maganan tsaro muna da maganan ilimi muna da maganan abinci muna da maganan lafiya muna da maganan hanya muna da maganan ita karan kanta eh, ilimin to a mm. yanzu da nake son ka gane ba zai yiwu a ce taura biyu bai taunawa a baki a lokaci da amma shugaban kasa muhammadu buhari da ikon allah ya zamanto ana ta cewa baya kokari baya kaza kaza baba gosulo da me da me amma ka gaya mun a duk abubuwan da aka rika yi din in muka ce maganar tsaro in Allah da in ba mu ci ɗari ba yanzu da ka kawo maganar zamfara da kebe da sauransu yaushe ka ji mutanen daji sun zo da mashina kamar ɗari biyu ɗari uku nan da suke a ce sun shigo sun shiga ƙauye sun abin an ɗan kwana biyu hmm. to wannan abu a hankali ne maganar ilimin nan ni ya dame ni ba don kowa saboda abin kunya ne a ce 'yan Najeriya suna zuwa Ghana 'yan Najeriya suna zuwa Kamaru 'yan Najeriya suna zuwa nan Nijar nan Najeriya suna abin kunya ne amma karkashin jagorancin wannan gwamnati in Allah yadda muna ganin ya yi iya nashi kuma ya iya kokarin shi ya tabbatar da ya yi alawadai da eh, ko bai ma ji daɗi ba akan hmm. maganar ministan ilimi abin da bai yi ba eh, eh, to me yasa ba kori ministan ilimi ko kuma ministan kwadago ba to abin da nake wannan matsala abin da nake son ka gani hmm. ai kora ba shine zai kawo maslaha ba inda ka lalata ka je ka gyara in baka gyara ba sai mun bincike ka saboda mun ba da kuɗi ba zai yiwu mu baka kuɗi ka zo ka ce mun kore ka kaci banza ba a'a mu ba wani kaci banza ba wani banza da zaka ci ta ba shi wacce aka ta da ai sallama sau kai accountant general shi eh. sata yayi wannan kuma rashin sa ido sakaci ne eh sakaci kuma in aka ce an mun an baka dama ka sa ka kashe wannan kuɗin kuma mm. ba kai muka gane ka ci kuɗin ba so sai mu ci ka dubo ka nemo mana inda aka kashe aka kashe wannan kuɗin to mun sa shi ne abin nan maza maza maza maza yayi ya nemo inda abin yake aka ce to ya za a gyara aka ba su abin da ya dace kuma na farko ai har da 'ya'yan son a ciki na farko da rashin zuwa makarantar kuma su nan da kake ganin asu lallai lallai suna wannan yakin domin gyara ƙasa ne ba don kansu ba mu mun sani mm. saboda ba zai yiwu a ce makarantunmu babu gurin zama ba ba zai yiwu makarantunmu babu ma'aikata ba a biyan ma'aikata ba ba zai yi makarantunmu babu security ba babu tsaro ba ba zai yi makarantunmu babu laboratory gurin gurin bincike gwaje-gwaje hmm. na kyautata rayuwar 'yan najeriya ba ba zai yi ba to shine yasa suke strike din saboda mai saboda a inganta ilimi a Najeriya. A wannan sashin dai ka goyi bayan su kungiyar malaman jami'o. Kwarai da gaske na goyi bayan su kuma na goyi bayan gwamnati na kokarin da ta yi. Na'am. Eh. To baya ga wannan mu leka mu ga irin ayyukan ci gaba da ita wannan gwamnati ta shugaban kasa Muhammadu Buhari tun daga farkon zuwa mulkin sa zuwa yanzu mm. wanda kusa yan arewacin Najeriya suna ta zarge-zargen cewa ita wannan gwamnati ta karkatar da duk wasu manyan ayyuka zuwa kudancin kasar nan suna ganin ma arewacin Najeriya ba su mora ba kusan ma an ba su a baya kuma idan da asuwajin ma zai zo shi ai shi ma bangaren zai fi fifita da da irin wanda makamantan su me za ka yi domin karyata irin waɗannan jita jita to alhamdulillah muna demokradiyya muke na'am eh demokradiyya kuma ba mulkin soja bane mm. ko a mulkin soja ma akwai adalci abin da nake son ka gane shine shugaban kasa Muhammadu Buhari ba fulatani ne kuma mai kawaici ne mm. idan ya baka aiki zai kawo da fuskansa an ba wa fashola duk a Najeriya ba a taba yi ba a tarihin Najeriya a baka power works and housing kamar an baka prime minister Najeriya ne mm. ba don komai ba domin kai aiki fasholan nan shi ya tabbatar da an kaddamar da second niger bridge shi ba iyamar bane ba yarbe ne dan yau ya je shi jihar lagos ya ga matsalolin da za a gyara hanya a yi abin nan kuma jihar lagos nan da jihar ibadan din da aka je aka yi da ayyuka da aka yi 'yan arewan su ma suna amfana saboda turelolinmu da motocinmu da abincin da muke kai musu da kuma abubuwa da ke shigo mana hanyar nan fa ba na yarbawa ba ne hanyar nan fa na najeriya ne mm, hanyar da ake yi na kaduna da sauransu yarbawa suna bi inyamurai suna bi eh, railway da ake yi daga najeriya zuwa nijar sai a ce to ya fifita arewa kenan to ai ana yin railway da zai shiga saboda safaran abinci kasuwanci yanzu shi ake sa ran wannan aiki zai kama insha Allahu muna tsammanin kafin ya sauka daga wannan gwamnatin ana sa gwamnati ai watanni ne honorable eh to ai idan idan aka yi mulkin idan mm. idan aka yi zabe mm. yana da sauran watanni ko na'am wanda zai ci gaba da to kuma mun fatan mu shine ai ci gaba ko na'am to shi a shi waje da kashmir shatimo mu mun tabbatar da in Allah ya so yarda za su ci mana gaba da wannan abu mu maganar mu shine Najeriya babu ruwan mu da bangaranci ko kuma ina wane ya fito ko ina wane zai je mm. mu maganar mu shine yaya Najeriya za ta zama idan wa'annan bayan Allah suka zo saboda mu abin da muka sani shine masana ne yau idan ka je ka dadda jajircewan kashin shatima da rikicin da boko haram suka yi yau ka je ka jihar borno sai ka zata ba a yaki makarantun da suke jihar borno babu shi a jihar kaduna kai ko jihar fatakwal da suke da mai da sauransu ka je ka gani makarantu ne wanda wayansu har da ac a yanzu hakan na a jihar borno a makarantar primary ko secondary primary nake gaya maka da secondary school ai wasu wasu university ma a wasu jihohi eh, wasu kasan bai wuce irin wannan din ba to a godiya za a yi wa gwamnati da kuma jajircewan su waɗanda su suke da kishin jama'ansu to mu dawo bangaren shi kashin shatima wato asuwaju inda wasu har yanzu kamar musamman a waɗanda suna gani ko a cikin jam'iyyar taku suna ganin cewa suna kalubalanta mun ga lokacin da tsohon majalisar wakilai wato yakubu dogara da shi babacir din da ka ambata da zuwa cikin bayananka wanda suna kalubalantar wannan zaɓe da ita wato kungiyar ita jam'iyyar apc ta yi na ɗauko kashin shetima a matsayin wato mataimakin shi a suwaju wanda ana ganin cewar a asuwaju din nan shi musulmi ne ya fito daga kudancin ƙasar nan wanda kuma idan aka zo arewacin najeriya ya kamata a zaɓe. zaɓi wani ba dai kashin shatima din nan ba wanda kuma arewacin najeriya din nan idan ka kalli haka ba ganin ya kamata a ce an samu wani daidaito tunda me za ka iya cewa kai to alhamdulillahi mu demokradiyya muka yi mm. demokradiyya muka sani kuma a demokradiyyar nan a kundin tsarin mulki bai taba cewa sai musulmi da musulmi ba ko sai krista da krista ba mm. a kundin tsarin mulki cewa ya akan cewa idan kaga ka gaza wanda yake nema kowa ya je nema da musulmi da kirista da mai bautawa dutse da mai bautawa rana da mai komai da komai kuma wanda suke wannan kalubalantan ai apc ne gajiyar apc suka ci har suka zama abin da suka zama da babacir din da dogara din dogara mutumina ne sosai ya san da na san shi <laughs> amma ai eh, albarkacin apc suka ce kuma a yanzu hakan nan babacir david lawal ya yi sakataren gwamnatin najeriya karkashin jagorancin apc ne hmm. wannan abin da ake kira sentiment ko kuma a ah, san kai ko kuma wani shiyanci ko kuma addinanci ba shi ne a gaban mu ba mu maganar mu shine najeriya kai ni daga kansu ma nake so ma ran da aka ce krista da krista sun fito sai a ce me sai mu ce ba za a zabe su ba wannan ya kamata mu daina wannan irin tunanin kasan da ta ci gaba mm. ta daina irin wannan abin kasan da suka ci gaba ma yanzu yanzu pakistan uh, india prime minister india uh, uh, ingila dan india ne babu wanda yake damuwa mm. amma mu yanzu kawai mu 'yan najeriya ma sai mu dinga maganar wani addini addinin me ya amfana mana ba kashe-kashe ya amfana mana ba jihar plateau ba rikicin addini ba ne jihar eh, port eh, kaduna ba rikicin addini ba ne eh, su enugu su su anambra da sauransu da ake kashe hausawa da sauransu ai ana ganin su akan su musulmai ne ya kamata don mu yi kansilin ma'ana mu goge wannan tunanin cewa wannan ga inda ya fito ya za mu haɓaka ƙasa na ka yi maganan abin da ya shafi a lokaci a farkon jawabinka ka yi magana ka kwatanta ɗan takaranka a matsayin mutum ne wanda yake nagartacce wanda kuma ya taimaki ya kafa mutane wasu gwamnoni har da yi maganan cewa da irin sadaukarwa da ya musamman taimako da ya da tunaninsa da kuɗinsa wajen zuwan shugaban ƙasa muhammadu buhari da irin idan ka duba lokacin da ya sadaukar da wato kujeransa da takararsa ga wato shi nuhu ribado ya sadaukarwa a tiku abubakar duka wannan tarihi ya nuna a kama haka amma idan ka doke arewacin najeriya idan ka kawo waɗannan makamantan su har da kake kwatanta jihar lagos da irin ayyukan da ya kawo da irin magance harkan daba da ya ba ka ganin cewa a arewacin najeriya in ka dauki dan takarar jami'ar npp injiniyar turabi musa kwankwaso ya kai a asuwajin koma ya kusan ninka shi tun daga irin abubuwan da ya ana ganin su a fili da irin taimakon 'ya'yan talakawa da kai su kasashen waje yaro bai san komai ba yaro dan talakawa yanzu ya dawo mai faɗa aji ya dawo wanda ake dama da shi harkan kasa. alhamdulillah ah, allah ya saka wa rabiu musa kwankwaso mm. ah, shugaba ne kuma ina girmama shi kuma ina mutunta shi kuma na san mutum ne mai mutunci ah, shugaba ne amma a yanzu abinda nake son ka gane shi shine lokaci bai yi ba ba ni nake badawa Allah ke badawa amma abinda akwai abin da muke kira platform bai da platform bai da wannan grassroot mm. a bayelsa bai da shi a imo bai da shi a akwa ibom bai da shi a bannan shi a arewacin najeriya a kano da jigawa kawai to sai in zai fita a je a ba mutane hulunan su sa to amma baka gani saboda muhimmanci ma a jihar Rivers ma gwamnan jihar Rivers Wensu Wike ya kira shi domin ya kaddamar da su ayyuka to ai Wike ba mu san shi ba mu san inda yake ba to ba ku sa alƙiblan sa ba eh, saboda Wike dan ko ina ne mu damuwar mu shine eh, eh, ya zo ya mu taimaka masa mu bashi mafaka shi wiki shi wiki saboda wiki dan babatu ne hmm. shi dan ko ina ne dan abga ne dan cpc ne dan apc ne dan pdp dan ba mu sani ba ya rasa madafa mm. saboda haka mu ba za mu iya magana tare da shi ba shi shugaba ne gwamna ne na wani jiha wanda yana suna ta rikicin su wancan su suka sani amma mu abin da muka sani shine injiniya Rabiu Musa Kwankwaso lokaci zai yi wanda in Allah ya ba shi dama zai iya zama shugaba don shugaba ne gaskiya wato lokaci zai lokaci zai amma yanzu bai da capacity na'am eh, ba shi da wannan karfin karfin da zai mamaye yayi ya handame gurare mm. da karfin iya siyasa da karfin mulki da sauransu da kuma salo na siyasa masu salon siyasan ko kaki ko kaso atiku abubakar jajirtacce ne a siyasa kowa ya sani mm. babu yadda za ka kwatanta shi da kwankwaso bare kuma wanda ya ba da ya zo ya sadaukar da nashi ya ɗauko platform ɗinsa ma'ana ya ɗauko shiyarsa gaba ɗaya ya danka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce ka zo aka ce a'a ba za a yi musulun musulun ticket ba ya ce to a'a ba damuwa ya ɗauko ya mi banjo ya ce ga Krista nan. Mm. Na'am. Aka baci. Mm. Ya sadaukar da duk tunaninsa bai yi kwangila ba bai yi komai ba a'a shi na masa manufansa shine ya za a samu ci gaba. Lokaci ya yi ya ce shi ma yana so a mara masa baya. To laifi ne. To. Ba mu ga laifin ba. to amma kuma ai kai maga ka fara magana shi Alhaji Atiku Abubakar dan takarar jam'iyyar PDP wanda ana ganin cewar ya kamata a ce shi ma yanzu lokacinsa ne kasancewar da su aka jajirce aka kawo shugaban kasa Muhammadu Buhari suka yi wasu abubuwa da dama da daga baya da ya gagara fahimtar wannan tafiya din sai shi ma ya ja shi bangare wanda shi kuma gashi nan na zuwa yanzu ba ka ganin cewar ya kamata a ce shi ma an mara masa baya ah to ai ni dan jam'iyyar APC ne eh dan jam'iyyar APC wala Allah jam'iyyar APC ta hakura ta bar shi ah, to ai ba zai iya ba ya bi zai iya ba ah, ta ina ne bai zai iya ba lokacin da ya samu dama bai yi ba kamar wani irin dama ne ya samu wanda bai yi ba lokacin da Obasanjo ake mulki da sauransu mm. ai ya samu daman da zai iya hambare mai ginan nashi bai yi ba kuma banda haka lokacin da aka zo ah, a takarar nan da ake da sauransu da abin nan Allah ke badawa amma mu a yanzu hasashe abin da ya nuna mana shine a shuwaju da kashin shatima ba a taba samun jituwa ko kuma masu takara irinsu ba mutane ne wanda kashim shatima mutum ne wanda ake cewa ke da high level of intellectual ma'ana kansa kwakwalwansa shi mutum ne makaranti mai karance-karance mutum ne wanda yake da wani hangen nesa a gurin tsaro a gurin tattalin arziki a gurin karatu mutum ne wanda ba mai saukin sha'ani ba ne mai jajircewa ne akan abin da kuma mu ba mu san mutum mai saukin sha'ani muna mm. neman wanda zai zo ya ce akan cewa kaza ba daidai bane ai kaza to idan ka ce kuna neman jajirce kana nufin cewa dan takarar naka akwai yana da wannan jajircewa ai jajircewa shine ba dan ba za mu je yi ba <laughs> ko ko eh ba dan ba za a je ba mu maganar mu da kwakwalwa ake ilimi ake aiki eh. mu maganar mu shine <laughs> ba da ko zai je yi ba a'a siyasa za a buga a ga menene arewa take bukata a ga eh, yaranmu da ba su samu makaranta ba a ga tsaronmu ya za a yi kaza a ga yau karfe takwas kawai ka ce yau kai zamfara za ka je na dare ka tada mota ka tafi ba tare mm. da an tsaye da kai a titi ba amma jam'iyyun adawa suna ganin cewa dan takaran ku kaman girma ya cin masa ga kuma eh. rashin lafiya wanda suna ganin cewa a wajen taruka ma suna ganin cewa kamar yanzu ya zama shine wato kakakin wato jam'iyyar ta adawa ta PDP mm. wanda suna ganin cewa har yana iya saka mu ya kira jam'iyyar ya sa musu albarka ya ce Allah ya taimaki maimakon yana nufin jam'iyyar sai ya kira jam'iyyar ba ka ganin cewa haka din kalubale ne da ya shafa takarar <laughs> baka taba tuntube ba a tuntube suna na ai abin da ke bashi tsoro mm. shine in aka kira PDP saboda tsoronsa shine kar a sake dulmiye jama'ansa a sake sa jama'ansa a cikin bala'i a sake eh to gurin gurin tsoron da yake ji akan kokarin kwato mu daga cikin rijiyar da PDP ta tura mu shine sai ya kira PDP yana son ya la'ance ta ne sai sai sai sai ya manta sai sai ya sa mata albarka a'a ai kuma wannan abin kowa da kowa baka taba tuntube ba ai tsoro yake ji saboda kar mu sake kuskure kar mu sake kuskure a ina eh, ai mai albarka mai albarka ai albarkan binsa take na'am eh mai albarka sa take hmm. zamanin da kake maganan wai matashi da sauransu an ba wa jonathan an ba wa jonathan aka samu mace sai yadda ta yi da ƙasar nan to shi yasa ba muna son mutum ne mai ilimi Joe Biden a shekara 80 shugaban kasar Amurka mm. a shekara 80 ya fara ga shugaban kasar Kamaru ma wanda a Paul Biya ba ma maganan shi su ba demokrat ni ban san mu yi maganan wani kasa na'am eh muna son mu yi magana akan kasa masu masu masu kwatanta demokradiya na'am to idan muka duba waɗannan maganganu da kuma jawabai yanzu idan ka kalli wato ita wato shi wato asuwaju din karan kansa wani irin karfin gwiwa da yake yi kake ganin asuwaju zai iya wato kawai da bambanci-bambanci da yake tsakanin 'yan najeriya da kabilanci da addinanci da irin gani da ake wa juna da wani makamantarsu to alhamdulillah abinda nake son ka gane shi ne a gashi na an gama an kawo tun da aka ɗauko ɗan borno da ɗan jihar lagos yau mm. ga sunan tare kuma domin me domin a ciro talakawan najeriya a ciro eh, eh, eh, yaran najeriya a ciro mutane daga cikin hali na kakani kai da suke ciki yau an zo an haɗu tare da kashim ga bola tinubu to ai an riga an wuce a ce maka da bayarbe da kanuri mm. an zo an haɗu to wani um, abu ake nema magi ake nema barbaɗa magin shine mu kuma sai mu zo magoya bayan su da muke ganin manga kamun ludayinsu sai me sai mu samu da ni da kai mu haɗu mu ɗebi furen domin kowa ya sha. honorable ana ganin cewar a jam'iyya wanda ita hukumar zaɓe mai zaman kanta tana ta gargaɗi da kuma ita ƙungiyar wato na zama da samar da zaman lafiya da taron da aka yi na zaman lafiya na rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi an gargaɗi 'yan siyasa dangane da tashe-tashe hankula da kuma sanya mutane a bangar siyasa amma kuma sai ga jam'iyyunku misali jiha da take jam'iyyar da jam'iyyar ku take mulki misali tana afkawa ita jam'iyyar adawa misali da muka dubi dan takara sakataren jam'iyyar ta pdp alhaji atiku abubakar su jihar borno an samu waɗanda suka farmake shi mm. wanda aka samu fashe-fashen motoci da ababen hawa da wasu mutane da yawa da suka jikata mm. sai kuma ga gashi jiya hakan ya maimaita kansa a jihar gombe lokacin da suka je su yaƙi gangamin yaƙin neman zaɓen su bayan fitan ɗan takarar kuma sai ga wasu waɗanda ake kira 'yan kalare sun samu sun afkawa ita tawaga ɗin da mutane waɗanda suka samu halatta ba ka ganin haka ɗin ba demokuraɗiyya ba ne wanda kuma jam'iyyar ku ce mai mulki a waɗannan jihohi alhamdulahi a uh, masu mu wannan abu ne da na yi allah wadai da shi uh, sanda su uh, ni dai na tabbatar jam'iyyar apc ba za ta sa matasa su je su yi haka ba hmm. shugabanni gwamna na jiha ko kuma shugabannin tsaro ya kamata su sa ido akan wannan abu wannan abu ba demokradiya bane kuma na Allah wadai kuma wannan abu ne mara daɗi wanda tsakani da Allah bai mun daɗi ba kuma jam'iyyar APC bai musu daɗi ba hmm. dan na tabbatar ba za su so a ce an yi haka ba saboda akwai jam'iyyu daban-daban ba mu san abin da zai zo a ce dukiyoyi ya lalace kuma rayuka ya lalace ko jini ne ya zuba mm. ba daidai bane wannan abu na yi Allah wadai da shi kuma ba daidai bane a matsayin mu na ƙasa wacce take ah, amfani da abin da ake kira demokradiyya demokradiyya shine kowane ne zai zo ya kwana domin neman ah, neman zaɓe a ko ina shi yasa kake ganin jihar da aka je sai an je an gaishe da sarki ko oba ko kuma ah, sarki na jihar iyamurai dole sai an je daga gidan gwamna sai a je a gaishe da wannan masarautar ba don kowa ba saboda sarki uban kowa ne to ya mm. kamata talakawa su gane wannan ba daidai ba ne da su ake amfani yan kalaran nan da suke amfani ko kuma yan daban nan da ake amfani da su ko kuma yan sara suka ko kuma aban nan da ake amfani da su babu dan dan majalisa ba dan dan sanata ba dan gwamna babu dan ko dan majalisan jiha ne a ciki ko kuma wani babban hamshakin yan siyasa dukkan ku za ku ga da gare ku a jikin ku da sauransu a baku makamai a baku abubuwa domin biyan bukatu da bai wuce minti biyar ko shida ba mm. na uku ana baku makamai nan ba dan ko ba domin ku kashe kanku ne na hudu da ku ake amfani a yi bangan siyasa ko a kwace akwatunan eh, zaɓe da sauransu ku kashe kanku ba ku kashe 'ya'yan gwamna ba ku kashe gwamna ba ku kashe dan majalisa ba ku kashe dan majalisan jiha ko dan eh, takarar shugaban kasa ko wani abu wannan duk yana faruwa ne a kanku talakawa ko kuma in ce a kanmu talakawa wannan abu ba daidai ba ne ya kamata talaka ya gane akan cewa ah, demokradiyya gaskiya ne in tashin tashin hankali da yake kawowa shine a rasa rai wani ka rasa abokinka ko ka rasa dan uwanka ko ka wani abin nan to yau in ka je ka auka ma wani ya zai shi kuma auka wa mahaifinka ko auka wa mahaifiyarka ko auka wa kaninka kaga ba a yi daidai ba ya kamata mu talakawa mu gane akan cewa a gurin akwatin neman zaɓe ake kada wanda ba a so in ba ku son mutum ku je ku ku nemo katin zaben ku ku je ku yi zaɓe ku rattaba hannunku domin me ku kada wanda ba ku so amma ku duba ku ga wane ne zai kare kasanku ku duba ku ga wane ne ya fi cancanta ku duba ku ga wane ne kuke ganin zai kare shiyanku zai kare ku zai ba ku eh, zaman lafiya zai kawo tsaro kuma da me da tabbatar da tattalin arzikin najeriya ya ci gaba to uh, honorable uh, muna godiya sosai kasancewar ka dan jam'iyyar apc wanda kuma bai hana ka faɗin gaskiya a wasu bangarori ba kana kwatantawa kana kuma yin abun allah wadai abin da ya zo abun allah wadai ina ganin kafin mu je hutu rabin lokaci a cikin kankanin lokaci mu dubi wannan ziyara ta shugaban kasa muhammadu buhari a yau talata zuwa jihar bauchi da kuma gombe mm. wanda yake a wannan yanki domin samar da shi wannan batun hakomai na farko a arewacin najeriya wanda ake ganin haka din zai bunƙasa harkar tattalin arziki na arewacin najeriya zai sa a rabu da irin abubuwa da dai makamantansu da ake ta ganin cewar ana gasunan da abubuwa da yawa wanda idan ka duba ka dubi lokutan da ya rage wa wato lokacin da ya rage shi shugaban kasa muhammadu buhari da kuma yadda aka bijiro da abun a daidai wannan lokaci ya kake kallon lamarin to alhamdulillah shugaban kasa muhammadu buhari ba abin da mu ce a karkashin jagorancin jam'iyyar apc da kuma karkashin kulawan shugaban kasa muhammadu buhari sai dai mu ce allah ya saka da alheri wannan abu da ake nema ba tun hmm. yanzu ake nema ba an yi gwamnatoci daban-daban musamman gwamnatin jam'iyyar pdp eh, ita ta gano da wannan abu a lokacin da aka samu wannan abu amma suka yi biris da abin mm. suka ki ba da kuɗi suka ki kokarin samu da wannan ai an taɓa zuwa ba ka gani akwai su dalilai watakila kuɗin ne babu a lokacin mm. ai a lokacin ne akwai kuɗi mu a yanzu ne babu kuɗin. O oh, yanzu ba ku da kuɗi. Ai a yanzu ne ya babu kuɗin saboda me na gaya maka nawa ne gangan mai a kasuwar duniya. Mm. Aka zo aka fada corona. A lokacin corona nan gangan mai sai dai kuma 20 ashirin da wani abu. dala ashirin ko abin ba abin da ma zai iya ma amma lokacin su gangan mai nawa ne ya fa dala ɗari a lokacin su ai abin kunya ne ma a ce har sun kasa yin wani abu yanzu ka gaya min abubuwan da jam'iyyar pdp yau ka gaya min irin abubuwan tattalin arziki da ta kafa wanda yau kana mora ina mora wannan sai da 'yan jam'iyyar pdp za su iya amsa maka wannan tambayar a'a kana iya a ai kai dan najeriya ne <laughs> ni dan najeriya eh, ne ka sani sani yau sai in gaya maka daga zuwan mun nan da me muka yi wanda wanda yanzu kowa wanda kana amfana ina amfana to kamar me da me na farko kana amfana da tsaro na'am eh da muka samu eh da kuka samu suka eh, samar da shi eh aka samar da shi na biyu kana amfana da shinkafan da abincin gida abincin najeriya to ka san kowa na jin daɗin sa ai rashin ai dama sai an sha wahala akan ji daɗi <laughs> eh sai an sha wahala akan ji daɗi na tunda na eh. saba cin ta gwamnati wadda ta ta waje to ai yanzu na Najeriya ba ta da bambanci da ta gwamnatin <laughs> ai ta gwamnati ce ma mun gwamnatar da ita tunda mun gyara ta tunda akwai shinkafar Najeriya da ba ta da tsakuwa na'am na biyu na uku mm. abin da nake son ka gane shine ka samu hanyoyi hanyar tituna tituna tun zamanin shagari akwai wa'anda babu su sai yanzu ne ake sake yi to kamar wani titi da wani titi to alhamdulillah mm. hanyar titin nan daga nyanya zuwa zuwa akwanga daga akwanga zuwa da ya hanyar jos tun zamanin shagari sai faci faci ake na'am kana nufin cewar an yi wannan titin ne gashi nan ana yi na'am akwai kilo sai ka yi kilomita 40 50 a sabuwar titi a yanzu haka nan ana yi mu koma hanyar kano kaduna mm. daga kaduna zuwa kano na tabbatar da in kai dan wannan shiyan ne arewa maso eh. gabas arewa maso yamma maso yamma kai karan kanka ka san ana aiki mu tafi hanyar Lagos mm. daga Ibadan zuwa Lagos mu tafi shi tiran din nan da ake magana mu tafi hanyar kogi mu tafi hanyar eh, eh, second Niger bridge da aka yi mm. mu je mu akwa ibom duk waɗannan ayyukan ku ne dauka a shekara takwas a shekara takwas wannan ayyukan mu ne mm. kuma wannan abu ne wanda ba wai a'a ina gaya maka labari na a'a ni na bi hanyar ne na'am ka gani da na gani da ka gaskata eh na gaskata na'am to ba ga wannan ai akwai ita jami'ar taku ta yi alƙawarin cewa za ta farfado da abubuwa yanzu misali kamar masaka mm. masakun nan mm. duk su riga sun mutu matatun mai babu ga kamfanin na ga wannan ma'aikatan ta a jakuta ita ma babu wannan dinta eh. ba ganin cewar waɗannan ababe da kuka yi alƙawari ko guda ɗaya ba a samu da shi yasa nake cewa masu eh, masu sauraron mu su sake kara mana shekara shida su gani oh. yanzu saboda haka a jakuta zai ci gaba kuma a yau din nan ina musu albishir amma kuma me kun yi alkawari ai a lokacin ina yi wa Najeriya ina yi wa Iyamuri ina yi wa Bayarbe ina yi wa Fulatani da Bahaushe da sauran yaruka albishir akan yau shugaban kasa Muhammadu Buhari ya je shi jihar Gombe da Bauchi domin me ya kaddamar da matatar mai da ake so a fara haƙowa wanda a yanzu hakan nan ana nan ana bikin 'yan najeriya mun samu abin da ba a taba samu ba a tarihin najeriya wanda gombe da bauchi yau suna nan da mai da aka samo shi karkashin jagorancin jam'iyyar apc shugaban kasa muhammadu buhari zai je ya rattaba hannu domin me yau ya kaddamar da wannan guri ina muku abin da ake kira congratulations ba don koma saboda wannan na najeriya ne ba na bauchi ko gombe ba ne a na najeriya ne amma jihar bauchi da gombe su ne wannan abu ya faɗo musu to saboda haka ina so su gane akan cewa za a samu ma'aikata za a samu tattalin arziki zai karu za a samu kuma tsaro da me saboda me za a nemo arziki da wannan kuɗi na wannan gas ɗin da aka samu da kuma zunzurutun ɗanyen mai da ke hmm. wannan ƙasa wanda dala biliyan ɗaya na gangan mai hmm. biliyan ɗaya na gangan mai mm. shi ne a ƙasar nan to baya ga haka kuma ina batu maganan wutar laman bilatin duk kaka waɗanda mm. matsayin ci gaba mm. wanda an ta samun cewar aiki yana tafiya aiki yana tafiya wata rana ma sai aka ka samun cewar wannan filin ko share shi ba ba kuma a wannan a wannan mulki naku da kake magana an samu ci gaba eh ya ce ma ka je gurin eh, eh can wai man labari ka ji eh labari da ji yawa labari ka ji ina son ka gani akan cewa a zamanin pdp lokacin da pdp take mulki wutanmu ma bai wuce megawatt dubu uku da hudu ba kullum yau ya fada ƙasa an tashi dubu 1,000 jibi ya sake tashi ya dawo uku in ya yi nisa ya tashi dubu a yanzu muna da kusan dubu takwas zuwa tara wanda a lokacin ka samar da shi wanda a mu ne shekara nawa ne ya saura obasanjo dala biliyan nawa ya bada amma har yanzu amma mu daga zuwan man nan da ake cewa ai kana nufin cewar manbila din an gyara shi yana samar da wuta ai ba za ai manbila mm. gyaran manbila process ne ma'ana tafiya ake yi mm. ai ana kan aiki an samu wasu ne wa'anda ba 'yan kishin ƙasa ba ne suka yi abin da ba daidai ba a mulkin ku a mulkin ah, ƙwarai da gaske ai mulkin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba mulkin mahasumi bane ba <laughs> mulkin mahasumi bane akwai eh. kuskure a wasu gurare wanda in ya ga kuskuren sai a je a gyara mm. an ga abu matsala aka cire ministan aka kawo wani hmm. me na'am to ai an yi daidai to mu duba ita kungiyar da kake jagoranta a matsayin ka na coordinator na arewa maso gabashin Najeriya yanzu hmm. eh, yanzu wani nasara kake ganin to alhamdulillah nasarori da aka yi shine lokacin da uh, aka bani dama uh, duk wasu gwamnoni ko kuma wasu ministoci ko kuma wasu 'yan takarkaru da suka ga basu gamsu da an ji an uh, da zaɓe da aka yi ba ni amfani na na coordinator ne ma'ana na zo na kira su a sasanta hmm. kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bani dama lokacin da aka bani daman na shiga cikin waɗanda za su sasanta waɗanda suke fishi ma'ana reconciliation a eh, ina cikin member na reconciliation committee wanda shugaban kasa ya sa to a rarrashe su domin me a samu a ɗinke inda ya barke to kuma alhamdulillahi gwamnonin arewa maso gabas na karkashin jagorancin eh, gwamnatin pdp eh, apc da ake magana ka ni ma karan kaina ka gana ce pdp ba don kuma saboda muna allah wadai da abin da suke so su kawo mana na yawa to shi yasa muke tsoro ni kaina gaba na faduwa yake saboda aka baci pdp in ai sunan pdp ma sai sai na ji wani iri saboda ina tana rikicin da aka yi na plato mm. jam'iyyar pdp aka kona gidajenmu aka yi yakin musulunci da kristanci mm. ma'ana ba wai yaƙi ne na neman a shinkafa ko tuwo ba a yaƙi ne na addini yau ka gaya min a ƙarƙashin mulkin mu shekara takwas ka ji inda aka ce an yi yaƙin addini ai sai dai mu gode Allah na'am yawa so saboda haka abin da nake son ka gane shine wannan abu a hankali ake tafiya mm. mu da ƙarƙashin ofishina na duk abin da muke shine ya za a yi dukkan mulki in za ka yi takara a matsayinka na gwamna dole ne yana haɗu da kai idan za ka yi mitin na jam'iyyar apc ko pdp eh, eh, eh, a wannan guri a apc to dole ne sai an kira ni ko mu duba mu ga ina ne za mu ɗinke baraka in apc za a yi wani mitin yanzu ko arewa maso gabas in za su yi mitin to dole ne sai mun zauna mun duba mun ga menene yadda za mu tsara abubuwan saboda kar a samu matsala ta maya ya jam'iyyar a can alhamdulillahi ai sai dai mu ce alhamdulillah saboda yanzu kaman jihar borno mun san ɗari bisa ɗari za mu samu ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari ne ai ba a rasa eh, tsakuwa a shinkafa so mm. wannan ko ba wani damuwa bane inda kun samu ɗarin a to mun samu kun sauran burbuɗin kun bar musu yawa a kamar jihar gombe kaga gombe mm. eh, apc ne an kwato daga pdp ne mm. aka kwato kuma yanzu apc ne yobe apc ne tara uh, adam uh, borno mm. apc ne no. adama a yanzu mm. pdp ne taraba pdp ne bauchi pdp ne na'am kaga arewa maso gabas kun raba uku mun raba mm. to hmm. amma ina son ka gane na'am a wayannan gurin masoya apc hmm. su suka fi yawa to eh in ka tambaye ni ta yaya sai in ce maka to me yasa basu kawo basu kawar da PDP suka kawo APC ba tunda su suka fi yawa a'a to ai ra'ayi ne hmm. dan takara suka yi na'am eh, cancanta suka bi cancanta suka bi sun ga lokacin suna ganin cewa abin nan ai dan jam'iyyar eh, APC aka kada a adama mm. bindoko na'am su suka ga abin nan mu maganar mu shine mu adalci ai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi bayani shi ce shi adali ne wanda ci za a bashi mm. mu ba kwacewa muke kaman sauran ba na'am ba ma yi to abu ne da ya dace ake yi saboda mai demokradiyya muke mm, honorable ina ganin zamu dasa aya nan alabashi zamu je wa turabin lokaci idan muka dawo shirin sai dara masu kallon mu shirin siyasar mu a yau kenan yake za muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babbirin tarayya abuja idan kuna biye da mu tun farkon shirin kun jin da tattaunawa namu take kasancewa da honorable abdulhamid ankerko wanda yake wato mamba a kwamitin yakin neman zaben jami'ar apc wato asuwaji bola ahmed tinubu sannan kuma a wato coordinator na arewa maso gabashin najeriya sannan kuma mamba ne a wato a ita wato kwamiti mai zaman kansa da ita su Aisha Suwajin ya kafa da kansa to da dai sauransu kun dai da tattauna ta kasance da kuma yadda ya bayyana ci gaba da nasarar da aka samu da wasu ababe wanda yake ganin cewa shi ma kansa bai ji daɗin su a cikin wannan mulki ba to da haka za mu je wutar rabin lokaci shi don muka dawo shirin sai da muka sai mu ce a dakace mu ga kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa.

kamu mu kaftan TV na Hausa. Ba kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. Ba kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. Ba kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. Ba kaftan TV na Hausa. Ba mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma. suke bawa shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum gagaftan tv na hausa faɗakar ilimar nishadarwa ayyukan mu suke a kullum gagaftan tv na hausa mu kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum gagaftan tv na hausa masu kallo kai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa gagaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku karɓo faɗakar ilimar nishadarwa al'umma suke yabawa kaftan tv na hausa san ba kamar mu a ta shoshi ga kaftan tv na hausa masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi ga kaftan tv na hausa inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi ga kaftan tv na hausa muna da kuma mun zama best fagen broadcasting ga ko eh kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kaba fadakar ilimin nishadarwa jarabawa Eh kaftan TV na Hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimar nishadarwa al'ummar mu suke bawa. dukkanin su ma'aikatan mu duk mun kware mata mazan mu ga kaftan tv na hausa Mun gire kaya na aiki da zamani ne a tashar mu ga kaftan tv na hausa shi yasa hoto da sautin mu mun yi fes a gani da jin mu ga kaftan tv na hausa jinjina ga dukkan masoya da mu da kusan barabewa ga kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa mun fito da shirin mu ne yau kainuwa Allah da samu ga kaftan TV na Hausa ba mu yin gasa a aiki mu ne muke ayi kwaikwayon mu ga kaftan TV na Hausa mun zama hasken wata yau mu mun fito ba mai tare mu ga kaftan TV na Hausa mun zama bango ga ma mu fitila mai haskakawa ga kaftan TV na Hausa ga mu nan mu fito ku kama. fadakar ilimar nishadarwa suke yabawa masu talla ku zo ku mu ku faɗa mana mai sanarwa ga kaftan tv na hausa da sanarwar ku da ma cigiya ku faɗa mu faɗa wa kowa ga kaftan tv na hausa mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana yabawa ga kaftan tv na hausa sabitin ku karba mustapha ni ne na wake tasha ta kowa kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimin nishadi yarbawa kaftan na hausa kamar nan mun fito ku kamo faɗakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke bawa kaftan eh, tv na hausa kamar nan mun fito ku kamo faɗakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke bawa Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. wani fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. tv na hausa kamar nan mun fito ku kamo ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa kaftan tv na hausa kamar nan mun fito ku kamo faɗakar ilimar al'umma mu suke kaftan tv na hausa kamar nan mun fito ku kamo faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke kamar nan mun fito ku kamo kaftan TV na Hausa. Ba kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. Ba kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. Ba kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. Ba kaftan TV na Hausa. Ba mu nan mu fito ku kamo. ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum ga kaftan tv na hausa faɗakar ilimar nishaɗarwa ayyukan mu suke a kullum ga kaftan tv na hausa mu kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum ga kaftan tv na hausa masu kallo akwai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa ga kaftan tv na hausa ga mu nan mu nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa kaftan tv na hausa san ba kamar mu aji ta shoshi ba kaftan tv na hausa masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi ba kaftan tv na hausa inuwa muke ba mu gaba ba mu faɗa kuma ba mu kyashi ba kaftan tv na hausa muna da bas kuma mun zamo best fagen broadcasting ga kowa eh, kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kaba nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa Kaftan TV na Hausa, ga mu nan mu fito ku kamo, fadakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. su ma'aikatan mu duk mun kware mata mazan mu ba kaftan tv na hausa bangare kaya na aiki da zamani ne a tashar mu ba kaftan tv na hausa shi yasa hoto da sautin mu mun yi fes a gani da jin mu ba kaftan tv na hausa na ga dukkan masoya da mu da kusan barabewa ba kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku karabo fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa da shirin mu ne yau kai nuwa Allah da samu ga kaftan TV na Hausa ba mu yin gasa a aiki mu ne muke ayi kwaikwayon mu ga kaftan TV na Hausa mun zamo hasken wata yau mu mun fito ba mai tare mu ga kaftan TV na Hausa mun zamo bango ga ma mu fitila mai haskakawa ga kaftan TV na Hausa ba mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimin nishadarwa al'umma mu suke yabawa masu talla zo ku mu ku faɗa mana mai sanarwa ga kaftan tv na hausa da sanarwar ku da ma cigiya ku faɗa mu faɗa wa kowa ga kaftan tv na hausa mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana yabawa ga kaftan tv na hausa sabijin ku garba mustapha ni ne na wake tasha ta kowa kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimin nishadarwa yabawa Kaftan TV na Hausa, kamar nan mu fito ku damu, faɗakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa. Kaftan eh, TV na Hausa, kamar nan mu fito ku damu, faɗakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa. Captain TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Na Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. madalla masu kallon barkanmu da dawowa ta cikin shirin siyasar mu a yau wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babbirin tarayya abuja idan kuna biye da mutum farkon shirin kun jin da shirin samu bakoncin honorable abdulhamid dan kyarko wanda yake mamba ne a kwamitin yakin neman zaben wato jami'ar ta apc to yanzu kam tattara na mu ta daura to honorable barkanmu da dawowa barkanmu da to alhamdulillah kafin mu kai ga budewa masu kallon mu layoki mu dubi shi wannan babban kwamitin yakin neman zaben nan wanda kai mamba ne a ciki ya gamsuwarka da mutanen da suke cikin wannan kwamiti din da kuma irin ayyukan da za su yi da irin hoɓɓasa da irin zage dantse da za a yi domin kai ga wato samun nasara to alhamdulahi kamar yadda ka ga akwai matasa jajirtattu akwai kuma gwamnoni da suke ciki waɗanda mm. kowa da kowa ya ga amfanin su kowa da kowa ya ga kamun ludayen su a cikin kwamiti din nan da ake bayani um, na farko kaga gwamnan plateau shi aka bawa dama ya zamanto dg na campaign wanda kuma mutum ne da aka sani mutum ne kamilalle mutum ne wanda ya san me yake yi mutum ne wanda ya yi kokari iya kokarinsa domin a tabbatar da Ah, an samu maslaha kamar maganar rikicin da ake yi na plateau na na addini da kuma yare da al'adu da sauransu an ka lura da kokarinsa da jajircewansa da abubuwan da aka gani shi yasa bola tinubu ya ce ya ba shi dj na kamfen kuma shine shugaban gwamnonin ah, arewa maso tsakiya mm. kenan kuma a yanzu hakan nan ka gudunmawa da ya bada na biyu kaga kamar james falake da ake magana shi kana ga jajirtacce ne akan maganan yadda za a tabbatar da an samu maslaha a mi a presidential campaign council a zaɓi waɗanda ko kuma a kawo waɗanda suke da amfani sosai sosai ah, ka gane na uku abinda nake son ka gane shine ah, kaman akwai su Uh, alhaji aa mai aa mai goro mutum ne wanda kowa da kowa ya san jajirtacce ne mutanen tinubu ne yaran tinubu ne wanda yana da abokanai a sokoto yana da abokanai a jigawa yana da su a zamfara yana da su a ina yana da su a port yana da su a ebonyi yana da su a kwara yana da su a irin su kalaba dan ni a can ma na san shi yana harkokin sa da sauransu dan kasuwa ne kuma dan siyasa ne hmm. a yanzu hakan na Enugu na tabbatar da cewa mutanen da suka zo suna maganan duk wanda ka tambaya a cikin yan siyasa matasa wanda suka san me suke yi wanda kuma ake ganin su jajirtattu a APC AA mai goro yana daga cikin wanda na tabbatar da cewa ana maganan sa wanda shi a shiwaji yanzu ya bashi shi ma director hmm. na contact and mobilization a yanzu hakan akwai alhaji kabiru wanda muke kira CIGI Continuity in Governance Initiative wanda shine ya haɓako da wannan uh, uh, wannan uh, organization ɗin da ake kira I Stand With Buhari Alhaji Kabiru Isa Sa'id Na. shi ne yake da I stand with Buhari yanzu an mai da I stand with Buhari ya koma I stand for Tinubu in continuity in governance so shi dinnan da kake gani Alhaji Kabiru Isa Sa'id mutum ne wanda kowa da kowa ya sani ko Atiku Abubakar ya san shi mm. saboda me ya nemi ma ya je masa ah, neman ah, zaɓe ko kuma ya taimake shi a jam'iyyar pdp ya ce a shi ɗan apc ne mutum ne wanda yake ganin cewa ya dace a samu ci gaba kamar me saboda wannan kokarin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi yanzu da ake magana mu da aka zo aka samu ni ban isance ga abin da nayi ba saboda kowa da kowa ya san kamun ludayi da muka yi na neman zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari 2014 zuwa 2015 na bi shugaban kasa Muhammadu Buhari jiha 21 a neman zabe da aka yi to a yanzu ni ba abin da ce ni din nan ba ni kasan ma wanda sai na ga suna na ya fito a gurare guda biyun nan akan cewa in zo in shiga cikin wannan da kwamiti na nema wa shugaban eh, mai dan takarar eh, shugaban kasa na jam'iyyar apc wato ashuwaji da kashim shatima ba don ba saboda ni na san cewa karkashin jagorancin shi wannan da nake gaya maka AA mai goro dinnan AA mai goro kowa da kowa ya san shi mm. yanzu a wannan tafiyar da aka yi iyamurai ne yarbawa ne wane ne yan naja delta kullum ofishin shi a cikin yake hajiya safa kowa da kowa ya san hajiya safa wanda su ne aka ba su tsg tinubu mm. support group wanda suna nan suna ta kokari da alhaji shehu alhaji shehu shine dj na na na na na, na tsg dan bauchi ne yaro ne mutum ne wanda yaron tinubu ne ba ina nufin yaro a abin ba a a mm. fuska ba a a. yaron tinubu ne muka ce mabiya tinubu masoya tinubu wanda aka ga sa da sauransu duk saka ga irin abubuwan da sakai yi yan arewa ne wanda su sun amfana da ganin cewa tinubu nan zai iya alkhairi kuma suna ganin da cewa shi ba zai bangaranci ba a ana ganin cewa shi dan najeriya ne wanda jihar lagos a jikinsa babu wanda bai yi kuɗi ba da bayarbe ne da iyamar ne da bahaushe ne da bafulatani ne shi tunubu na kowa ne hmm. shi tunubu abin da sa muke son shi shine shi ya ɗauko irin salon siyasan abiola in aka maka mutuwa zai je aka maka haihuwa zai je aka yi za a yi sunan zai je aka yi menene zai zo in ya kamata ya bada gudunmawa ne zai yi to shi ne ake kira ɗan siyasa wanda duk inda ka je kana da gida hmm. wanda za ka iya shiga a buɗe ma kofa so yanzu da nake gaya maka yanzu kamar AA mai goro manya manyan mutane zuwa suke saboda suna sa shiga wannan tafiya. eh so saboda haka ni ina ganin akwai su ba daban-daban amma waɗanda suke kusa da ni wanda nake ganin gudun wanda suke bawa jam'iyyar APC hmm. ba a magana AA mai goro irin jama'ar da suka bi shi jihar Plateau ba a magana na tabbatar da buses motoci bus bus da suka bi shi jihar Plateau sun kai 23 daga nan abuja mm. ofishin shi da nan abuja wanda da kudin aljihunsa yake mm. a so ne da kuma ganin cewa bari a ya bada nashi mawa alhaji kabiru cigi mutane ne wanda yana kwamitinsa da ya fara yi tun na ana i stand with buhari yanzu i stand for tinubu in continuity in mm. government da ake magana shi ba memba ne na wannan Eh, kwamiti na neman zaben nan so abu ne da ya kamata 'yan najeriya su gane akan wannan abu muna yi ne dan najeriya ba don bangaranci ko kuma don wani abu ba so saboda haka kwamitin nan da kake gani na neman zaben nan an nemo mutane ne wanda suke da ilimin iya nemo zaɓe iya nemo wanda za su mara wa ashiwaju baya eh. to su aka nemo jajirtattu ah, ah. kamar james falaki kowa da kowa ya baya bacci kokari mm. yake na duk yadda zai ga ya samu maslaha na yadda za a yi a samu a cin buri na to matsaloli fa to kamar matsaloli da kake magana ba tafiyan da ba a samun matsaloli amma ni dai har yanzu ban ga matsalolin da jam'iyyar apc take da shi ba na neman cin shugabancin kasa hmm. in dai za ka yi tafiya a kan titi akwai ɗan ramuka da mota take bugewa da sauransu a ce hanyar bai da kyau da sauransu amma eh, me ake nema a a sauka lafiya to mu hmm. abin da muke nema mu sauka lafiya yanzu eh, matsaloli da muke da shi muna da yan abga suna nan suna nema su yan leba suna nema yan su nnpp suna nema to mu bacci muke yi tunubu bacci zai yi akan wannan amma in ka koma maganan pdp ba maganan bacci eh. dole ne mu tashi mu zage damtse mu nema na'am to yana ganin yanzu a ah, masu kallon mu lokaci yayi da zamu bude musu layi kuna iya shigo a cikin shirin amma idan aka shigo kada a mai da martani akan kiran wani ko kuma wato a ci zarafin wani ko kuma a musguna wani tare da fatan za a tauna kalamai kuma za a takaita domin a ba wasu dama su masu shigo a ah, wannan ya biyo bayan cewar wata na'ura ne ba sai ya sa ma ban bude muku layin da wuri ba amma dukan galan barwai na aka kwatan talabijin ku kuna shigowa cikin shirin domin ba da taku guduma to ga kiran mu na farko a cikin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam baka dan wasa barka da shigowa. To ta da fatan za a tauna kalamai kuma a takaita. To ba da ma Abdul Fatah tun da babban babanka ya koyace kura mu kuma kana cewa mu tattauna mu tattauna kalaman mu to za mu bi doka da oda. To yawwa o oh, da kun ce kun zo da igiyoyi ne za ku tare. Eh, ala kullu halin a ce ka tashi a gida. Eh. To babban bako ya nuna mana bai tashi a gida ba. na'am don idan da ya tashi a gida bai kamata har tambaye tambayi mai PDP ta yi ba to an ɗauko shi ne saboda contract da aka ba shi ya yi aikin shi ya faɗi abin da ya ga dama amma yana son ba shawara wanga maganganun da yake yi to ba za su yi a wurin kamfe ba don mun tabbatar da yan APC suke da dama suke da wukar nama saboda ka san a cikin su ne ka ce mashi honorable kamar to ba zai mamaki ba saboda an ce maturshi honorable an ce ma dogoji ki da honorable to ba zai mamaki ba saboda duk kowa na da yake to abin da muka dauka dan APC babu wanda bai da yake saboda na yi nisa gare shi ina iya faɗa mai magana na san ko hali ne wuce kawo gare ni ba amma shi ya sani Allah na tuba dan Najeriya ina don na san kila ko da da kwana uku ne zan girme shi ba mu ya kamata ya zo ya faɗa ma wagga magana ba cikin hukumar da muke akwai wani abu da ma mutane ke yi mutanen mai Maiduguri wanda ba su yi muna adalci ba mutanen mai Maiduguri suna cikin itila'i duk ɗan Najeriya yana yana yana cikin juyayen abin da suke a ciki amma yau an waye gari sun samu sauki an ɗauka a jihohi amma mutanen mai guduguri ke cewa wai shi Allah ƙara mai tawa kaga wannan abin da suke muna bai yi daidai da abin da muka yi musu ba to ba za mu damu da wannan ba ko gobe inda abu ya samu kan ji Allah ya kawo sauki to muna godiya ya sani wanda magana idan an dauke shi ya canza magana ba zai kawo kowa ba ba kuma abin da zai kawo sannan magana pdp da yake yi shi ne shi ko ne shugaban na sai ya faɗi pdp don saboda lokaci ne allah ya kawo wani bai isa ya tare shi ba kamar yadda shi ma yana tuntuɓe harshe na wani da ai abu ne mai alheri amma har ya faɗi cewa an yi aiki wa irin shugaban ƙasa wai ya kawo cewa ya faɗi pdp shida to ya sani daga kwandagora don bai sani ba zuwa mako abin da mota tirela ke kwana uku kilomita saba'in kwana uku take yi a matsayin shugaban ƙasa kenan har ya ce wa minista ayyuka wai don ya yi a wuraren su ba bayar da kawai bai hau ba to yanzu ban san jihar shi ba to ta tashi ta koma Lagos tunda kowa bai so a yi a gidansu wasan yan haka da kowa na iya bi to yanzu da sai tashi ya koma Lagos kuma na yi mashi alƙawari ranar fata ka rubuta ta aje in Allah da wallahi a unit din mun kada shi a unit na shi wallahi sai mun kada shi ka da ka aje to muna godiya baka dan Hausa daga Kwantagora a jihar Neja a honorable zan baka dama bari in dauki kira guda biyu sai in baka dama sai ka hada su duka sai kai musu a bayani wa alaikum salam barka dai a Sanusi Lalon Gusau Allah ta fata barka da rana to tare da fatan za a takaita magana kuma a tattauna su magana sunana Sanusi Lalon Gusau jihar Zamfara Najeriya. To ka da shigowa. Na ji maudu'in da aka tattauna game da abin da ya shafi siyasa da kuma jam'iyyar APC da kuma ita jam'iyyar PDP. Hmm. To magana gaskiya babban bako ya bani mamaki kuma ya bani kunya. domin ita siyasa ana faɗan alkhairin ka in kai kuma faɗan sharin ka in kai to ai shi ma ya faɗa babban bako yana son zai mai cewa inda ba PDP ba ta rika wannan kasa ba kuma ta yi abubuwan da suka kamata da shi kan shi bai da dama zuwa wannan gidan tilas ne magana domin mun san jam'iyyar pdp ita ce ta saita wannan kasa ta kawo ci gaba daban-daban na farko akwai bangaren sadarwa na biyu akwai bangaren tattalin arziki na uku akwai bangaren gina al'umma na hudu jam'iyyar pdp ita ce jam'iyya kacokan wadda a nahiyar afirka babu ta samanta wadda kuma duniya ta tabbatar da haka kuma jam'iyyar pdp ita ce talakawan kasa suka samu walwala da yanci amma ina so in waiwayar da babban bako baya ya dima ya tabbatar da cewa ita wannan jam'iyya ta APC babu abin da ta mu yan ƙasa hakokansu da dokar kasa ta bada da kuma su domin wannan jam'iyya ta ita APC da ke mulki a yanzu ba ta da hurumin cewa ta kawo ci gaba a wannan kasa ko wani bangare saboda duk inda za ka yi bacin baki ko kuma za ka yi bayani ka tabbatar da jam'iyyar APC ka rota duk wani tattalin arzikin kasa kuma jam'iyyar APC ita ce ta yi cin hanci ne da kowace gwamnati da ta gudana a Najeriya wannan jam'iyyar APC jam'iyya ce wadda 'yan kasa suka yi da ita kuma 'yan kasa suka neman Allah shi kawo musu sauyi ya sake da musu da jam'iyyar na ta PDP mai albarka a wannan kasa domin wannan alƙawarkan da jam'iyyar apc ta ɗauka ka cokan babu alƙawari guda da ta aiwatar ma 'yan ƙasa Don ko akwai shi aiko a wani mun waɗa ayyukan alkhairin da jam'iyyar pdp ta mu wannan ƙasa ga mayar ta shirka ɗan bayan ne jam'iyyar apc ta yi alƙawarin za ta yaƙi da cin hanci da rashawa aka tabbatar da cewa jam'iyyar apc ita ce jam'iyya wadda aka ci wato ta kuɗin ƙasa jam'iyyar apc ta take cewa ta tono mai a wannan a yankin arewa abinda shugaba Muhammadu Buhari ya ce duk bayan shekara ɗaya zai gina sabbin matatu a wannan ƙasa babu matata guda kuma kowace shekara akan ware kuɗaɗen wannan matatu ina aka yi da su. To sunusi lalan gusau ta da fatan za a takaita. Wannan wannan to da fatan dai ku tashi lafiya suna na suna da <laughs> To muna muna godiya muna godiya kwarai da gaske. Na assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To barkan ka dai Adebayo. Abdul Fatah ya gidan aiki. To lafiya kalau dakta. Eh, Yawa ya kwana biyu. To alhamdulillah mun gode Allah. Ina yin babban bako ba. To yana amsawa. Eh amma da kwai abubuwa da ya faɗa wanda ya kamata ya gyara kalamansa. Na'am kamar me da me? Na magana cewa APC ta yi aiki ta yi hanya. to ba ta yi ba kenan kuma ba ta yi ba domin menene mutum da yake jos ka duba daga jos zuwa samu naka zuwa abin da ya hanyar zaria shi ina so ku tabbatar mashi da cewar ina tabbatar ma da cewar tun ko da kafa kaji wallah sai amma sai amma jaran targadi balantana ma a ce da mota to amma shi bai ba da misali da wannan hanyar ba sun yi menene da sauransu mm. to ina tabbatar mashi da cewar in Allah ya yarda babu yadda za a dan Najeriya a shashi sau biyu an ce ba a cizon mumuni a rami sau biyu abin ba a cizon mumuni a rami sau biyu to da yadda Allah dan Najeriya ya ga ya tawaye gari ya waye ina tabbatar maka da wani abu guda ɗaya zai zaɓi jam'iyyar da za ta kai shiga ci ita ce jam'iyyar PDP to tabbatacce ina gaya mashi ina gaya mashi duk wani abu da za a yi ina tabbatar ma da wani abu guda ɗaya da yadda Allah mu mun ce Allah da yadda Allah ba da yadda gwamnati ba za mu a tiku abubakar zai samu kasar nan da yadda Allah na'am da fatan za ku tashi lafiya to muna godiya to ina ganin za mu ɗauki kira guda ɗaya saboda lokaci sai mu ɗauki sai mu baka dama domin yin wato tsokaci dangane da waɗannan kiraye kiraye ɗin masu kallon mu ga lambar wayan na akwatin talabijin ɗin ko kuna iya shigowa cikin shirin domin ba da taku gudumawa ga wani kira akan abisala assalamu alaikum Wa alaikum salam barkan ka dai da muke tare kuma daga ina. To da muke tare kuma daga ina. Na wa ke bisa layi. Ka dan rage sauta kwa talabijin ɗinka. Kana ji na. Ina jin ka. Sa'idu Zakari nake magana. To Sa'idu Zakari daga ina kake kiran mu? Daga Maraban Yanya. To nan Maraban Yanya a birnin tare Abuja ina gudumawar ka? eh gudunmawa na shine kana ji na hmm. eh mutane suna kokawa buhari kaza kaza bai koma ba alhamdulillah ni dan nasara ce ne na'am buhari gaskiya ya yi ya kokari tun da me daga kafi har zuwa lafiya har zuwa kusan makodi aiki dai an kusan kammalawa sannan kuma in ka ji hanyar zuba nan zuwa har kano insha Allah kuma na ga iya kokari aikin da yake yi gaskiya alhamdulillah babu da zamu iya cewa sai godiya na'am ubangiji kuma muna roƙo wanda zai zo Allah sai ci gaba da wannan aiki amin ya Allah na'am to muna godiya honorable To a ranka daɗe, ka ji kiraye-kiraye da aka yi daga Kwantagora da Sunusi Lalon Gusau da kuma sauran kiraye-kiraye. Me za ka iya cewa ganin muna da minti biyar? To alhamdulillah na ji daɗin wannan bayani nasu. Hmm. Na farko da suke kowa ya faɗi nashi. Ra'ayin. Ra'ayin. Kuma ba kamar yadda suka yi bayani, ni ma zan sake tana musu. Ba su da godiyan Allah ne duk wanda bai da godiyan Allah Allah ba zai ba shi gobe ba saboda Allah ya abinda na riga abinda na sani shine akan adalci mm. shine abu guda daya ban ce maka shugaban kasa Muhammadu Buhari bai kuskure ba amma abinda na sani shine a wannan gwamnatin ni na san sanda wallahi azim boma bomai ne ke tashi shi ma ya sani wanda yake amma ba su faɗa ba mm. ya gaya mun ayyukan da yace ya san PDP ta yi kuma hmm. ya gaya mun almundahanoni da PDP kuma duk wanda muka kama din nan duk yan jam'iyyar PDP ne gwamnonin ma da ake cewa an sake duk yan jam'iyyar PDP ne wanda aka kama su suke prisoner da halin su da dukkan su duk barayin da da maganan tsaron da maganan sace-sace da aka yi da maganan ayyukan a gaya mun ayyukan da PDP nan ta yi kuma da suke magana na biyu mutane ne wanda suke samun kuɗi a kwance kawai su so suke su kwanta su samu daga jin muryarsu da fishi suke magana ci ma zaune ne ai duk wanda yake neman a ah, wai su masu kallon ko su waɗannan mutanen da kake magana a'a waɗanda suka bugo waya suke oh, magana na'am a ci ma zaune ne ai duk wanda yake so ya samu ko a zaune kawai a zo a bashi a ce mishi shi PA ne wanda ake ba da PA mutane dubu biyar ɗin nan kullum ba su da abin yi a'a oh. shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa ku je ku filayen ku na noma ku je ku abin nan tsaro da suke maganar tsaro ai ya riga da ya sani na sani in dan kwanta gore ne na je kwanta gore ya fi so na in ya san sanata ibrahim musa abokina ne mutumina ne na ne dan hmm. jam'iyyar apc ne na'am. tun cpc ake tare muke tare a yanzu da yake wannan magana in yana magana in gwamnan su ji lolo bai musu aiki bai ce lolo bai musu aiki ba amma in yana magana inda yake magana nan da suke magana wanda yi magana hanyar plato hanyar jos samu naka wannan za wannan ai na gaya muku da ce muku babu kuɗi nemo su ake kuma ci gaba hmm. ake nema ayi na farko na biyu da yake suke maganan wai wai rashin adalci ko kuma aiki ayyuka da sauransu ga nan na karshe na ma manta ne hanyar nasarawa zuwa benue wallahi mm, wanda wanda wanda ya magana na mm. manta ne dan ko sati uku bai ba na je lafiya na'am wani sati biyu mm. wanda aka je aka yi so mutane ba su duba a'a sura mun su su suke son famfan madara suke son a bude musu kamar yadda yan siyasa suke musu ƙarya so ƙaryan da aka musu ne ransu yake baci suke son a musu yadda suke so hmm. amma ba za ka samu yadda kake so ba kullum a rayuwa ta wani honorable waɗannan da suka bayyana suka yi kira kiran eh. duk daga yankunan su akwai matsaloli na rashin tsaro to suna nan abubuwan suna damu su shi yasa abin eh ai abin ai ban ce maka an samu tsaro 100 bisa 100 ba hmm. a ce maka na yi karkashin mulkin sun da yake magana aka samu rashin tsaron ai kuma hmm. aka ci gaba mulkin PDP tun daga mulkin APC aka fara samun tsaro ne rashin tsaro ne kun zo kun samu ko tun mun same ta tun zamanin yar adwa aka fara samun boko haram mm. yan bindiga daɗi da sauransu da ake magana tun zamanin yar adwa ake naja delta avengers in short militant aka fara kafin aka fara avengers mm. tun zamanin su ake maganan biafra har yau ana kai a gaya min inda shi ya gaya min inda yake yadda ya ce samun dama ne ai tsaro ya sa har ya iya buga waya Mm. tsaron ya iya samu ya buga waya mm. hanyoyi da wannan bawan Allah yake magana wai hanyar samu nakar da sauransu hanyar samu naka nan da inda idan da ba in ba da babu tsaron in ba dan tsaron ba bai mm. isa ma ya ce hanyar akwai ko babu shi ba ai tsaro ke sa ka gane ma babu hanyar to kware da gaske to abin da nake son su gane shine dole ne ai haƙuri na'am a zaɓi abin da ya fi dacewa kuma su su yi haƙuri za mu gyara musu su zo su zaɓi a shiwaji da kashim shatima saboda me saboda a ci gaba da ayyukan nan da ake nagari a najeriya na to honorable muna godiya sosai da lokacin kayan da ka bamu masu kallon mu duka duka na muka kawo ga da sa'a cikin shirin namu na siyasar mu a yau tare da ni abdulfatah fatah na na gabatar sai kuma bakon nawa honorable abdulhamid dan kyarko wanda yake mamba ne a kwamitin yakin neman zaben jami'ar nan ta apc wato a dan takaranta asuwa bola ahmed tinubu sai kuma abokan aiki na da suka taya shirin ya zo muku akwai emino da ya tace mana shirin sai kuma wato mr suleiman hassan da ya ta wato ya lura mana da kyamara sai kuma terry wato da bangaren ayyukansa za su iya tace mana shirin domin wato naɗa shi a faifai domin maimaita mana shirin to amma da hukumar gudanarwa na gidan talabijin nake karta hausa nake mace matan mu tare da ko gobe da misalin karfe daya domin wani ganin sabon wani sabon shirin da haka nake mana fatan mu ne cikin koshin lafiya muna godiya gare ku da kuka ba da dama kuma kowace jami'a ne tana iya zuwa wannan lokaci ta sayi fili ko kuma ta bayyana ta ta takararta ko kuma ta tallata hajjata da dai makamantansu muna godiya gare ku da kuka ba da lokaci kuka kira mu tare da fatan zamu ne cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya taimake mu ga kaftan TV na Hausa. Captain TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo.